assalamu alaikum. Masu raro barkanmu da shirin ciki da gaskiyar har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau sabon shirin yana jihar nasara kan batutuwa biyu da muka rufe batunsa a shirye-shiryen baya-bayan nan. Amma saboda dalilai masu ƙwari suka sa za mu ɗauko batutuwan wato kan batun 'yan ƙabilar Igon da koma mahaifarsu ta Asaki. Sai kuma batun binciken zargin ɗaukar ma'aikata ta hanyar damfara a babban asibitin tarayya na Kebbi. Ku biyo mu cikin shirin. sunana sarfil hashim gumel idan watakila za a iya tunawa shugaban al'ummar igon mazauna yankin asakiyo mr jonathan isuwa aku da kuma sakataren kungiyar al'adun igon na ƙasa christopher alu sun bayyana damuwa kan halin da 'yan kabilar suka shiga a yankin na asakiyo tun gabanin halaka babban jagoransu Baba Alakiyo a 2014 da ke kamfen ɗin batse wato kabilar ta samu madafin iko a jihar. Sun nuna filin ciki da gaskiya takardun da suka yi ta rubuta na roƙon a basu dama su koma gida don tarwatsewar tasu na shafar tarbiyyar yaransu. Jin wannan shiri ya sa babban lauyin 'yan kabilar Alago barista Muhammad Usman Alegu neman shigowa shirin nan da nuna har yanzu da sauran rina a kaba. don da'awar rashin hukunta waɗanda suka yi kisan gilla a cikin 'yan igon. Barista Ilegu ya ce har sun shiga yarjejeniya kan waɗanda ba su da laifi su koma yankin. Amma sai da tawon igon suka hana lauyansu barista Anthony a ci ka sanya hannu kan yarjejeniya. A ƙashin gaskiya na saurari wayannan program kuma na participating a cikin wayannan Judicial Commission of Inquiry most especially a crisis da ya faru a nan jihar Asakio. Kuma na ji interview da si somebody aku ya ba da shi ina son tabbatar maka cewa duk maganganun da kaga ya faɗa nan wallahi ba gaskiya a ciki rashin gaskiyan shine na farko ya ce mutanen alagun asake sun kore su sun hana su zuwa asake wannan is not true abin da ya kawo wannan crisis na asake ya faru on the first day of june 2012 ya faru on the 30th day of may 2012 ya faru kuma on the 27th day of october 2012 wannan crisis din abin da ya faru sun attacking asake on three occasions sun kashe mutane sun halakar da rayuka. Barisa Mamar Lego shin eh kana mai da martani kan abin da shi Jonathan akwai magana ne ko kana mai da martani gaba ɗaya na matsayar mutane a Sakiyo ne? Ina mayar da mutane martani a kan gaba ka san magana suka fara guda eh, biyu. Amma ka ci gaba kafin ka ci gaba shi Jonathan ya yi magana ne a madadin al'ummar su ba a madadin kansa ba ne shi kaɗai. Wannan a madadin al'ummar a Sakiyo nake magana a kai. Hmm. Duk wanda aka yi mushi laifi zai buƙaci a mushi adalci. ka su sun kira domin a yi musu adalci na farko da su koma a sake ko ba gaskiya ba sun ce tun da aka yi rigima aka kore su ba su koma ba wannan rigima ba wai rigima ne kurun ba rigima ne wanda kowa ya san shi a kasan nan an yi shi na lakiyo wani baba a lakiyo su suka haddasa nan masifan suka kore mutanen asakiyo for over two years ba sa nan a garin su as go wahabi suka zo suka taba fulani suka fada jima da fulani da sauran har security agent suka zo suka kore su a sake tuna mutanen a sake suka dawo a sake to kagan maganar zuwan su a sake ba hana su zuwan su a sake ba kuma ba wanda zai hana a doka duk wanda ya zo na wuri shekara goma sha biyar zama dan kasa ko ba gaskiya ba amma for them su claiming cewa wannan ya zama ancestral home nasu gaba ɗayan su wanda suka zo wannan wurin wallahi tallahi zan rantsa muka da Allah duk wanda yake su ya zo na wannan wannan garin a sake ba an ife shi na a sake ba ko ba gaskiya damuwar su shine maganar su dawo a sake idan za su dawo a sake bayan da za a yi su kansu sun san cewa bawan da ya hana su zuwa a sake because ayyukan da su suka aika da shi ya hana su zuwa cikin garin a sake saboda kisan da suka yi ma iyayen mutane kuma suna kallon su kirikiri suke wayannan ababa kuma har yau nan da ana ina muka magana na an je judicial commission of inquiry an je commission of inquiry a set by uh, his excellency Alhaji Umaru Tanko Almakura an an indaki mutane har yanzu wayannan mutane ba prosecutor nasu ba suna zo suna yawo a cikin gari bisa wannan zargi da aka yi kan dattawan igon na hana lauyan sanya hannu kan yarjejeniyar mun sake koma ga babban sakataren raya al'adun igon na ƙasa mr christopher alu wannan zancen da kana kawo cewa igon suka hana lawyer barista antoni kika ya sa hannu mu national egg da mamu da wannan sani idan an hana su sa hannu wannan baya tare da mu ba mu san da wannan ba amma abin da mun sani na gaya maka cewa mu a national egg da kwanakin baya mun so mu sa hannu a cikin magana ni zan sake nanata wannan wuri mu da mutane a lago mu dai ne mu yanwan juna ne ba ba mu taba yin fada ba in ba rikici da ya taso a 2007 ya sake repeating a 2012 ba da kuma 2014 ba ba ka ba ba mu taba yin rikici ba muna wasan juna ne har yau we are living in peace in fact duk wanda yana so ya kawo wani fitina tsakanin ya gonda lago mu riga mu wuce wancan wurin mu yan wanne muna zama tare muna rayuwa tare muna makaranta tare muna aure tare duk abubuwan muna yin tare so ina so da son samu yanzu ya yi ka kira shi loya barista antonio akika wasu yagon sun hana shi ya sa hannu domin su ne suka yi zama shi ne da kanshi zai iya faɗa maka menene ma kowane abu haka shi ne zai faɗa domin mu ba mu yi zama da su ba muna da niyya ne mu yi zama amma har yau ba mu yi zama ba. Wannan kenan. Gabatun binciken da kwamishinan 'yan sanda na jihar Nasarawa mai yaƙi Muhammad Baba yake yi kan mutane takwas da ake tuhuma da hannu wajen karɓar miliyoyin naira don ɗaukar ma'aikata a babban asibitin tarayya da ke kefi. Amma lamarin ya zama damfara. Hukumar asibitin ta ba takardar gargaɗin ɗaukar matakin ladabtarwa kan ɗaya daga ma'aikatan asibitin wanda ya zanta da shirin nan kan akasin da aka samu. Yanzu a tuna ya haya shafale ya yi magana inda ya nuna damuwarsa kan yadda ya ce hakika ana samun badakala a asibitin. Hakan ya janyo masa faɗawa tsaka mai wuya. Kamar yadda muka yi a baya, mun sake tuntuɓar shugaban ma'aikata na asibitin Muhammad Habibu na Goggo, wanda ke cikin waɗanda 'yan sanda ke yau bincike da man bahasin bawa da takardar barazanar ladabtarwa. Shugaban ya nuna bashi shi da masaniya kan takardar, duk da ya ce ba daidai ba ne fallas magana da ba a gama bincike a kai ba. To, ni kamar da muka bayani ai magana ana bincike a FMC Magana kwana police a lafiya suna bincike. to yanzu ana kan binciken nan ba mu san inda aka kaya ba kuma a namu tafiyan ba ba mu dama mu ta magana da kuwa haka jarida ba to muna ganin inda aka inda bincike nuna kaga kuma za ku fi mu labari ai wato malam muhammad in an duba kai ne shugaban ma'aikata na wannan asibitin gaba daya a ba ni ba dai akwai shugaban na asibiti ni da rasa admin ne kawai eh shine shugaban ma'aikatan kenan shine admin eh, a haka ne Eh, admin shine shugaban ma'aikata, fasaran kenan ba shugaban asibiti ba. Haka. To, ai, a matsayin ka na shugaban ma'aikata a wajen ka za a samu irin waɗannan labaran ai. Labarai wani irin kenan. Wato, halin da ake ciki don na san akwai kwamiti da aka kafa na nan cikin asibiti da ke gudanar da bincike kan wannan abu da ya faru. Eh, akwai shugaban asibiti Elikaya. Hmm. ki kafa kwamitin nan zai baka labarin sahihi ko kuma ka neme shi ya baka namba na shi kwamiti chairman shi zai baka abin da ke kasa tunda shi ne kwamiti chairman Malam Muhammad Habib tun wancan lokacin zuwa yanzu menene ya faru an sake neman ka da wata magana a ina a asibiti ko a police eh da da nan ka asibiti ai kai ne kai ne babba a wajen ai ba ah. wanda da na na riga na afiya ka before them na ba su abin da na sani na ba su abin da nake da shi hannu ba wanda ya mini ni har yanzu. Oh, me ya faru ne na ji labari kun ba da takardar kwairi ga ɗaya daga ku da yi magana da mu me me yasa kuka yi haka? Ni wallahi ban sani ba kuma ban sani ba shi kwarewa. Wallahi ban sani ba ban sani ba shi kwarewa gaskiya. Mun samu kofin takardar kwairi din cewa ya yi magana da muryar Amurka saboda haka shi yasa aka bashi Kakar da gargaji za masa bincike. Ban san wanda mai a bashi kore ba. Ni ma yanzu ina ji a bakin ka ne yanzu. Amma kai baka da hannu kwata-kwata akwai ni nan. A ba ni da hannu. Ba da ban san ma ba shi kore ba. Ban san ma wanda ya ce a bashi kore mana. Ban sani ba gaskiya. A ƙarshe ai waɗannan Muhammad Habib dukan ma'aikatan ka ne ai. Suna gargajin eh. aikin ka ai. Shi kore kaya kafin a ce a ba mutum kore sai wani ya ba da umarnin haka ai. Ka bincika wa ya ce a bashi korin. Masu sauraro abin da ya sawa kenan a shirinmu na yau sai a kasance da wani sabon shirin idan Allah ya kai mako mai zuwa. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Irin Kaya daga nan birnin Washington DC, Nisar Fil Hashin ke cewa mu kasance lafiya.